Da suna Allah mai rahama mai jin ƙai. Baƙar Daula kashi na sittin da uku na marubuciya Amira Adam. ‘Yan waba idan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda kyauta take ba su labarin asalin shigowar su baƙar daula da tsautsayin da ya fada musu. Inda ta ci gaba da ba da labarinta sannan take cewa wannan karan ma da Bayan ta ɗan sauke haya labarin ne ta sake bin Muhammad da kallon tsana tana jin da a ce akwai takobi a kusa da ta sare kan shi ko suma sa ji abin da kowa yake ji. Batula kan ban da ruwan hawaye babu abin da take yi kyauta ta ci gaba da bayaninta. ‘Yan uwa nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allah za mu ci gaba. Kyauta ta ci gaba da bayaninta da cewa sai mahaifiyata Mahaifiyata ita ce ragowar farin cikin da nake zaton zan yi tozali da ita tun bayan mutuwar mahaifina, ita ma a yanzu ban san a halin da take ciki ba. Wannan baƙar daular ta tarwatsa duk wani buri na na rayuwata, ta jefa ni a cikin sabuwar rayuwar da har in mutu ba zan manta da ita ba. Wannan baƙar daular ta dasa mini babban tabon da babu wani abu da za a iya liƙe shi balle na manta da shafin sa Wannan baƙar daular ta mamaye zuri'ata, dangi na da sassan maharba wanda ba a taɓa cin yankinmu da yaƙi ba sai a wannan lokacin. sun kawar da budurcin dubban 'yan mata babu adadi don biyan bukatarsu sun mayar da mata zawarawa ƙananan yara marayu sai a daidai kafar da kowane yaro yake bukatar numfashin mahaifinsa sun kasance masu son kansu da iyalansu ba su damu da damuwar kowa da kuncin kowa ba sai nasu ta karasa maganar tana ɗago jaririn hannunta ta ce ka zalunce ni ka ɓata rayuwa Me yasa kake ci gaba da bibiyata? Wace riba kake son samu bayan wacce ka samu da ba za ka dakata da bibiyar rayuwata ba? Ga duk mai hankali ya kalli jaririn hannuna ko ba a faɗa masa ba yana kallon wannan yaron ya san jininka ne. Ba ga masu ido ba ta makafi da za su shafa saman fuskar ɗanka su shafa taka za su tabbatar da haka. Saboda haka idan ka kuma ikirarin wannan ba jininka ba ne, zan dire maka shi na kama gabana. Na rabu, da iyayena, dangina da masoyina, don haka babu abin da zan ji don na rabu da wannan abin. Kyauta ta karasa magana tana dangware da jaririn a gaban Muhammad. ɗakin tsidiya aka rasa mai bakin magana sai kan kukan batula da na kyauta da yake tashi a ɗakin. Malam Bukar bai kawo komai ba a tunaninsa kukan da Batula take yi na tausayin halin da kyauta ta tsinci kanta a ciki. Malam Isa ya sauke ajiyar zuciya sannan ya ce, Tabbas wannan lamarin akwai sarƙaƙiya da wuyar warwarwa. Mu dai nan a tare muka gan ku babu mutum ɗaya da za mu goyi da bayansa in dai adalci muke son aiwatarwa. Muhammad idanunsa ne suka kaɗa jawur saboda ɓacin rai take zuciyarsa ta fara ayyana masa da na sanin taimakon da ya yi mata ya ci gaba da la'antar sarki da muna da mukarrabansa don ya tabbata duk ma bala'in da ya faɗa su ne sila. Batula ta dago da kanta tana shara waye ta furta a cikin kalaman waɗannan yaran zan fi gaskata na yarinyar nan kyauta. Da sauri Muhammad ya dago yana kallanta Malam Bukar ya nuna ya nuna ta da anasan ne ya ce batula ki ji tsoron allah da shaidar zur wallahi a lahira idan ubangiji ya tashi babba kaki kada ki ce ina wajen Batula ta yi murmushin takaici ta kalli kyauta ta ce tabbas yau Allah ya cika mini burina a lokacin da ban yi tsammani ba duk da na ji abin da kika faɗa akan jaririn da na haifa. Ni ce matar da ta baki jariri bayan gama naƙudar shi babu jimawa, ashe ke ce yarinyar da kika zo da burin kashe a tsibibin macijin bawaya a cikin kungurmin dajin. Na haɗa miki azurfa da aski sai tarkacen kayan masarautarmu shin kin tunani kuwa a lokacin har na rufe jaririn da wani katon ganye? Ilahirin jikin kyauta ya yi sanyi ta kafe batula da idan ta cike da mamaki sannan ta furta. Kina nufin ke ce matar da ta bani amanar jaririnki kuma kika bani lakanin kashe macijin ba waya? Hawaye bibbiyu na bin idanun Batula ta gyaɗa mata kai sannan ta ce ni ce, ni na baki ɗana a daidai gabar da na fidda rai da sake samun dogon numfashi a jikina. Ita ma kyauta idonta ne ya ciko da kwalla don ba ta taɓa manta irin numfarfashin da ta ji matar tana yi a cikin dokar dajin ba. Daga Muhammad harsu Malam Bukar rufin su suka yi da kallon mamaki, kyauta ta sauke ajiyar zuciya ta ce, Ki dubi matsayi da darajar abin bautar mahaifa, ki sanar mini me ya faru bayan barin ki daga wannan dajin. Dajin da na ga razani da firgici a ƙwayar idon mahaifina duk da ya kasance sadaukin jarumi da farauta ba ta taɓa tsoratar da shi ba murmushi batula ta yi tana girgiza kai ta ce na yi tsammanin za ki tambaye ni dalilin da ya sa na rayu a cikin dokar dajin ba dare ba rana ba tsabtataccen ruwa ba abincin Cin irin na jinsi na bil'adama na yi rayuwa cikin miyagun dabbobi masu mugun hatsarin gaske ko da ƙwayar zarra ban taɓa tsammanin zan ƙara ko da ɗigon kwayar zarra ina numfashi a cikinsa ba a ranar da na tsinci kaina a dajin da wani irin farin maciji na fara tozali wanda ganinsa ya haifar mini da faduwar gaba mai tsanani na fidda rai da sake yin rayuwa don kowa lokacin macijin ya fi girma na nesa ba kusa ba Rintsa idanuna ne ina sauke numfarfashi da kyar ban yi aune ba, na ji abu na bin jikina, don haka na yi firgigit na idanuwa na. Maciji na gani yana shafa ilahirin jikina nan take jikina ya ɗauki rawa, amma cikin ikon Allah sai gani na ya sauka daga jikina ya fara tafiya. Bai jima da matsawa daga kusa da ni ba na ga ya tsaye ƙarƙashin ƙasa da gudu na nufi wannan kogon dutsen da kika same ni a ciki don na nema ma kaina mafaka. Haka na ci gaba da zama a cikin dutsen har na fara tunanin guduwa daga ciki don gaba ɗaya a razana nake. Da na ji koke-koken tsuntsaye da ƙananan dabbobi sun sai na miƙe da sauri da niyyar na gudu da na tsiratar da rayuwata. Kafin na fara wannan jegon jakar sai ban ɗauki kalaman 'yar uwata da mahimmanci ba. Kalaman da ta jaddada mini kafin ta nemi halakar da ni. Haka na fara tafiya da sauri cikin tashin hankali sakamakon duk taku ɗaya da zan yi sai na taka wata littar a ƙasa. Na yi tafiya mai nisa na ji kaina ya fara juyawa take dajin ya rika wata irin kartantan da ni, babu yadda na iya haka na nemi waje na zauna. dike da tsoro da firgici suka mamaye zuciyata, hakan bayana wani irin nauyin bacci ya yi awon gaba da ni ba. Ban tashi farkawa ba sai cikin dare dajin baki girin yake ba na iya ganin komai hatta sararin samaniya. Waɗansu manyan bishiyoyi sun lulluɓe ba a ganin komai da hannuna na fara lalubawa, sai da na ji na taɓa wata halitta ko dabbar sai na yi sauri na janye hannuna. A haka na samuwar na gangara cikin wani ƙaramin rami na kwanta. Zama na wajen babu jimawa na ji wata irin yunwa ta addabe ne, haka na daddage da ƙyarar zuwa wayewar gari. Cikin ramin da na kwana ban sani ba shi ramin kulɓa ne, wani irin ihu na saki a ɗada marayan kuka a lokacin da na ganta amma babu mai ji na balle ya kamun ɗauki. sannan hankali na fara yawa cikin dajin ko zanga abin sawa a bakina don a aukace nake da san kai wani abu cikin bakina bakin wata gorama na karasa na rika ruwan ina sha sannan na sake komawa na bibiyar hanya har na koma cikin kogon dozan nan sai da na sake wuni ban iya cin komai ba daga ƙarshe na ga san allaka kanar gaya riƙa da ciyayi ina ci har na cika cikina daga haka na koma mafakata na nemi waje na zauna Tsoro ya mamaye zuciyata sai dai babban abin da ya ɗaure mini kai yadda na lura babu dabbar da ta taɓa yunkurin cutar da ni. Suna harkar su ina tawa kuma har lokacin babu wata halittar jinsin bil'adama da na taɓa ganin girmawarta. a kullum nawa yi gari sai na rinka sai na rain sai na dinga zuwa sai na dinga ganin zuwan naƙuda sakamakon tsohon cikin da take da yake tare da ni haihuwa yau ko gobe Batula ta share hawan gidan ta haɗe da face majina cikin raunin murya ta kalli kyauta ta ce, ko makiyina ba na fatan ya fuskanci rayuwar da na fuskanta domin rayuwa ce nai mai kamanceceniya da ta cikin rijiya gaba dubu. Na yi kuka a cikin dokar daji har hawaye na yi bushe daga cikin ƙwayar idona ta yadda zuciyata ta bushe tsoro ya kau nagartacciyar kwarin gwiwa kuma ta shiga. Ba za ki taɓa yin rayuwa mai inganci ba domin har abada ba za ki taɓa ku fita daga cikin wannan ƙurƙurmin dajin ba. A tarihi an tabbatar mini babu wata halitta da ta taɓa shiga cikinta ta bil adama kuma ta fito lafiya idan kin ga kin haife cikin jikin ki tabbas wani ɗan baiwa kuma mai dogon kwana ne ya shiga kada ki manta wannan kaɗai shine makarin sihirin da ke jikinki Batula ta ɗago tana cewa waɗannan miyagun kalaman su ne kalaman da abokiyar tagwaitakar ta take furta mini a gaɓar da take shirin hallakar da ni yar uwar da ina faɗuwa duniya ta rufa mini baya yar uwar da mahaifiyarmu ta ɗauki cikinmu tare da shayar da mu yar uwar da na fi sakankancewa da ita na mallaka mata yadda da amincewa gaba ɗaya. ‘Yar uwar da na sadaukar mata da farin ciki na don samun nata farin ciki mai ɗorewa. ‘Yar uwar da muka fi shakuwa da cikin ‘yan uwana ita ce wacce tafi nuna mani ƙauna, amma dafin kumarcin macijin da ta manna mani. ya sa ba na ƙaunar kowane irin suna wala namiji ko mace wanda ya shafi bangaren tagwaye. Sula ‘yar uwata na sauya wa kaina suna daga Hassana zuwa Batula bayan karɓa addinin musuluncin da na yi a hannun majina. Sula ‘yar uwata na bar ɗana wanda a yanzu ba ni da tabbacin ko yana da ragowar numfashi ko ta halaka shi. A yanzu ko me aka ce mini Usaina za ta yi ba zan musa ba domin ta yi mini abin da baki ba zai faɗa ba ta cire mini duk wata soyayyar ɗan uwa a zuciyata kuma ta cire mini ƙaunar raɓar wani makusanci na Shirin da Batula ta yi ne ya sa sauran mutanen da ke ɗakin sauke ajiyar zuciya cike da tausayin halin da ta sanar da su ta fuskanta a baya. Shi kyauta ta yi tana nazari a da kafi Batula da kallo kamar tana son tuna wani abu da sauri ta ce, tabbas kuna kama, don na ga ku ɗaya da matar sarki damina. Batula ta murmushin takaici ta ce, kamar an tsaga kara ka muke ni da ita. da ke gefe cike da tausayawa ya furta kada ki damu, inna shi Allah baya zalunci, kuma duk abin da mutum ya shuka don kansa, don duk yafiyar da Ubangiji yake yi wa bayawa baya taɓa yafe laifin wani akan wani. Batula ta ji daɗin kalamansa don haka ta goge kwallo ta kalle shi ta ce, Wannan dalilin ya sa na bujirewa daular da take ciki don zuciyata ba ta iya ci gaba da ganinta ba. Idan na wa shirin zuciya takan iya saka mini mugun zaren da zan hau wanda taku ɗaya zan yi na ɓirma na hanyar da ‘yar uwata take ciki. Na riga da na batta da Allah shine kaɗai wanda zai yi mini sakayya. Kyauta ta kalli Muhammad Karaf idanunsu suka haɗu waje ɗaya ɓata raitai ta buga masa a rara a madadin ya sunkuyar da kai kasa kamar yadda ya saba yi a duk lokacin da ta yarare shi sai ta ga shi ma ya mayar mata da martanin harara mai zafi. Ta ja dogon saki sannan ta mayar da kallonta wajen batula ta furta, amma gani na fa zuwa bakar daula can ya kama ki. Wannan da kike gani wallahi ɗan sarki damuna ne kuma jaririn da kika bani a jiya har tsakiyar cikin daular nan na shiga da shi. Ta karasa maganar tana kallon Muhammad. A wannan karin ma shiru ne ya ƙara ratsawa aka rasa mai bakin magana. Malam Bukar yana shirin yin magana Malam Liman ya katse shi da cewar wannan lamarin akwai sarƙaƙiya da ɗaura kai. Shin Malam Isa meye abin yi? ya ƙarasa maganar yana kallon Malam Isa da ya shiru cike da mamaki. Ina ganin abin da zai fi mu ba su ƙur'ani izifi sittin kowannensu ya dafa ya yi rantsuwa. Ras gabansa ya ji ya faɗi don komi gani yake ba zai taɓa yin rantsuwa da alƙur'ani ba. da sauri malam liman ya ce malam isa ka manta wannan babu tsarki a jikinta ta yaya za mu ba wa wacce ba musulma ba ƙur'ani ta rike jinjina kai malam isa ya ce sai a tambaye ta da wani abu ta yadda da shi wanda take bautawa idan ya so sai ta yi rantsuwa da shi muhammad ya daga hannu sannan ya ce ina da magana Malam Liman ne kawai ya amsa mishi amma sauran binsa suka yi da kallo suna son jin ta bakinsa. Gyara zama ya yi sannan ya ce, Ina ga mai zayana mu shirya lokaci mu nufi wannan daular, sai a yi wacce za a yi ta kare ko ba haka ba. Tun bai rufe baki ba a razane suka kalle shi a hankali tashi. Malam Bukar ya leka fuskar Muhammad ya ce, Amma dai Allah wadaran wannan baƙin tunani naka. yanzu kai saboda baka ka da hankali har ka manta bakar izayar da suka yi maka to bari ka ji ka san Allah idan ka ganna a lahira to fa kai na aka yi Allah ya kiyaye hanya ɗan gwafar uba daga jiya zuwa yau ka gyagije har kake mafarkin komawa Malam Bukar na rufe baki su Malam Liman suka haɗa baki suna jin amincewarsu game da shawarar da Muhammad ya kawo. Kyau tana jin haka ta ya zame mini dole na koma cikin daular har sai na gano wajen da waɗannan rayukan suke, mahaifiyata da kuma 'yar tsintuwa kandala, da jaririna, sai dai wani hanzari ba gudu ba. Da sauri suka zuba mata ido ita kuwa kowa jikinta ta ci gaba da cewa matuƙar babu wanda zai bi ni domin tabbatar da gaskiya tsakanina da wannan azzalumin na yi rantsuwa da abin bautan maharba daga cikin gidan nan taku ɗaya ba zan ƙara ba zan bar muku shi in ma ya ɗauke shi ya tafi da shi. In ma ya ɗauke shi ya tafi da shi tunda ya ce shi ba ɗan gidan sarauta ba ne in ma dai ya tafi shi ma ya bar muku shi Hawaye ne ya fara bin kumatun Batula da ta kalli jaririn da ke kwance a ƙasa bai san wainar da ake toyawa ba. Ta tuna barin da ta yi wa nata jaririn a dokar daji ta ce, Ni zan ɗauke shi na riƙe shi ya hannu biyu, domin ɗa da dukiya ba a yi musu mugunta. Da sauri Muhammad ya ɗago yana kallon ta zuciyar sa na suya bisa zaluncin da ya ga kyauta na son aikatawa a ido biyu yana cikin nazari ya ji batula ta ci gaba da cewar idan ya so idan ya so kullum sai na rika tatsar masa nonon akuya na bashi har allah ya raya shi Kamar jaririn ya san a kansa ake tattaunawa nan take ya fara mutsu-mutsu yana kuka ganin haka ya sa Batula ta ɗauke shi ta miƙa kyauta ba ta karɓe shi ba sai ma karkaɗe jikinta da ta yi ta miƙe tsaye sannan ta ce tafiya zan yi daga yanzu wannan yaron ba zan sake shayar da shi ba. A hargitse Muhammad ya ɗago ya kafe ta da kallo suna da ido, ta ɗauke idanta ko a jikinta ta tsallake su ta fito tsakar gida, don yadda zuciyarta ta bushe gani take yi za ta iya aikata komai don ta samu sanyi a ranta. Da sauri Muhammad da su Liman suka biyo ta suna kiran sunanta amma ta fir ko waige ba ta yi ba. Muhammad ne ya sha gabanta yana faɗin, ba kya jin abin da ake cewa ne? Gogunta ta rike cike da tsiwa ta ce, dole sai na amsa, ka saurara mini meye alaƙata da kai. tunda ba kai ne ubansa ba me zai ɗaga hankalinka don na bar shi a wajen nan. Shayarwa ce daga yanzu na daina idan ya so ya mutu ni bai dame ni ba, in ka ga dama kai ka shayar da shi. Bata kai ga rufe baki bai ya ɗauke ta da mari a zuciya yana shirin sake sauke mata wani da sauri Malam Liman ya rike shi yana faɗin layi. wannan bai dace ba Muhammadu. Sun koyar da kansa kasa don shi ma bai ji daɗi ba suna nan tsaye ya ji ta fara rera wani irin kuka wanda kana jin sa kasan yana fitowa ne daga kasan kirjinta cikin wata iriyar murya kasa da murya ta furta na amince ɗana ne na amince zan rike shi tamkar ɗan cikina jin haka ya sa kyauta taɓa baki Batula na ƙarasuwa ta kama hannun Kyauta ba tare da ta furta mata komai ba, ganin haka ya sa ta cirje tana faɗin inna nifa Da sauri Batula ta katse ta da cewar wani abu zan sanar da ki. Kamar rakumi da aka haka ya Kyauta take biye da ita. Ta wa nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Bisalam mu kwana lafiya.